wadda daidai da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya ko za mu yi majalisi na goma sha shida cikin majalis mu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan mai albarka a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau za mu tashi aya ta hamsin da bakwai insha Allah hamsin da shida innal ladina jaji luna. na'am kafin nan ga tambaya da aka turo wannan ya ce na yi tafiya zuwa Najeriya daga kafar karfe biyu na dare sai muka yi sahur a cikin jirgi amma lokacin da muka yi sahur ɗin lokacin ya shige na ƙasar amma na najeriya bai shiga ba yanzu mai hukuncin azumi da e eh, a wato za ka ɗau idan mutum ya yi sahur idan mutum ya ci abinci yana shakka ko alfijir ya fito ko alfijir bai fito ba yana da yaƙini dare ne amma yana shakka a kan alfijir to alyaƙin layi la yuzalu bi hukuncin hukuncin dare ne Da haka ko da ya bayyana cewar lokacin lokacin ya wuce a alfijir ya keto azumin sa yayi amma akwai kuskure a yadda suka yi don wajibi ba za ka yi lissafin lokacin kafar ba wala lokacin Najeriya za ka yi lissafin lokacin inda kake a cikin jirgin inda a cikin jirgin ai akwai saga ana ganin hudowar alfijir ana ganin hudowar alfijir kuma akwai map ana sawa za ka ga a inda kake a ƙasar da kake in ka ga a wannan ƙasar sai ka duba ka gani su a wannan ƙasar yaushe alfijir yake ketowa sai ka yi aiki da shi duk da yake lokacin da yake a sama daban yake da lokacin da yake a ƙasa kamar wajen huduwar alfijir da wajen faduwar rana da yawa za ka ga rana ta fada ƙasa amma in kai sama za ka ganta sama eh, to ka, a hukuncin inda kake ne wai waɗansu suna cewa wai saboda rashin yadda su da hadisan annabi sallallahu alaihi sallam kai ba za ka yi ba za ka jira wato ba za ka karya azumi ba sai duhu yayi sai duhu ya yi tauraro ya bayyana ba wai an kira sallah ba malam sa'id ba shi nake nufi ba wannan in shi'a ne da suke cewa ba a kiran sallah da faduwar ba a ko an kira sallah ba za ka karya azumi ba sai duhu ya yi ga tauraro wai saboda idan ka hau sama idan wai a cikin gari ne a cikin gini mai tsawo hawa hawa hawa guda ɗari in ka hau a hawa na ɗari ɗin nan za ka ga rana amma in tana a ƙasa za ka ga rana ta fara saboda haka wannan dalili ne cewa ba wai daga faɗuwar rana ake karya azumi ba to hukuncin na hawa nawa za a ɗauka daga hawa nawa za a soma lissafi cewa lokacin ne rana za ta faɗi an shari'a ba ta haka shari'a tana hukunci da inda kai kake ne idan a inda kake rana ta faɗi don annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace ana cikin tafiya ne yace ya bilal ijdahlana lana yace hada mana ruwan gari domin mu yi buɗe baki sai yace ya rasulullah inna alayka nahara akwai sauran rana har yanzu wato da haske sai yace ida aqbala al-laylu min hahuna ya nuna gabas yace idan duhun dare ya fuskanto daga gabas wa adbara an-nahara min hahuna kuma hasken rana ya juya baya daga nan daga yamma wa zabati shams rana ta fadi me faduwar rana shine ya jibu qurbash wato qursu shams kaskon rana wannan doron nata kaskon rana ake ce mata kaskon ya zama to ya buya ba a ganin sa faqad afara sa'i me azumi yayi bude baki ma'ana koma baka ta abinci ba ka gama azumi a wannan lokaci to almuhim wannan istidraji ne nayi dan haka wannan abin da suke faɗa koyi ne ga yahudawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu fada ma yahudawa domin su suna jinkirta yin buɗe baki ana so a gaggauta buɗe baki daga rana ta faɗi hukuncin za ka ɗauka hukuncin inda kake saboda haka inda kake daga rana ta faɗi wanda yake a sama a hawa na ɗari tunda mutasil yake ittisalinsa da ƙasa yake zai aiki da hukuncin garin da yake na ƙasa amma wanda yake a cikin sararin samaniya ya riga ya bar ƙasa yana tafiya a sama yana ganin rana ko da a lokacin nan an ce suna wucewa ta sararin samaniyar kano a kano rana tana faɗuwa ƙarfe shida da minti talatin da biyar amma a sararin samaniya da uku wuce shida da minti talatin da biyar yana ganin rana ba zai karya a azumi ba zai jira sai ya zama to baya ganin rana domin hukuncin sa hukuncin ingilishi ne saboda haka shi ma wannan da ya tambaya zai duba ne ya gani in mutum ya tafiya a cikin jirgi zai ga hudowa alfijir a bayyane zai gan shi sai dai wata watakila tunda daga kasar ne zuwa Najeriya a zuwa nan Najeriya da yake tuhowa ya juya ma gabas baya eh, saboda haka ba lallai ya gani ta tagarsa ba amma in ya duba ta tagar sa bai gani ba in ya duba ta ɗaya tagar zai iya gani tunda zai ga a zai ga a wato gabas maso yamma ko gabas a maso kudu a akwai gabas maso arewa ko gabas maso kudu kuma duk zai ga hudowa alfijir so idan da sauran duhu hudowa alfijir ba sai ba to lokacin sahur ne amma kamar yadda ya ce a cikin wannan tambayar tasa saboda ganin kan cewa bai aiki da lokacin a sahur na na kasar ba yi aiki da na Najeriya ba amma ya yi sahur to idan ma yana shakka a kan cewar a lokacin sahur ɗinsa daidai ne ko ba daidai ba ne hukuncinsa shi ne hukuncin a cikin dare yake don haka azumin ka yana nan ba sai ya rama ba wallahu ta'ala a'ala da shida ko da biyar ya sha ruwa da minti talatin da uku azuminsa ba shi da azumi azuminsa bai cika ba saboda talatin da uku rana bata ta faɗi ba akwai rana shi yasa lokutan nan hijiran nan na gaya muku cewa a cikin af akwai miƙa wanda miƙa ɗin nan yana tafiya wato da dika idan ka tsaya za ka gani idan idan shida talatin da biyar nan da ya ce lokacin ne za ka ga rana ta buya amma da za ka hau kan hasumiya inda yake gini ba zai share ka ba ka tsaya ka ka agogon ka gani karfe shida da minti talatin da uku karfe shida da minti talatin da uku akwai sauran kaskon rana sai dai idan ya zamanto cewar yamman ta zamanto akwai gajimarai wanda yake ɓoye rana ba za a ji kuma koyaushe muna cewa yana da kyau idan mutum yana amfani da app kuma ladanai su ma in suna amfani da app su rinka kula da an ba da ɗan allowance ɗan rinka ɗan jinkirtawa sun buɗe baki ne a jinkirta sun sahur ne a gabatar da an ce biyar da rabi da minti ɗaya shine da ke ketowa da kai biyar da ashirin da biyar da zaman to ka kama bakinka in ma ihtiyat amma kamar yadda ce muku ladanan Madina suna yi inci goma sha biyar suke kawa ba ma sa faɗan lokacin fitowar alfijir sai dai su ambaci lokacin da yake ya waje ba a yi in saki wato a kama baki. Eh, a gaggauta shan ruwa daga ranar ta faɗa a yi. A wai gaggautawa shi ne kai kafin lokaci? In kai kafin lokaci ai ka ruguza azumi. to sannan wannan ya ce wannan ɗalibi ne mazaunan ƙasar gine conakry ɗan kasuwar goro ita tambaya ta ita ce malam ɗan kasuwarmu suna tura min kuɗi domin na yi musu siyayyar goro malam a wannan gabar a cikin waɗanda nake yi wa siyayyar ya tambaye ni farashin goro na faɗa masa akan saifa jaka ashirin da shida duk duk fanye ɗaya duk fanye ɗaya daidai yake da kilo hamsin malam an fara siyayyar a wannan farashi sai goro ya ƙara kuɗi ya koma sai fa jaka talatin shin malam ya kamata in sanar da shi halin da ake ciki ko kuma wannan ƙarin ni ya shafa malam idan kai ne ka gaya masa kuka kulla ciniki a haka ya turo maka kuɗi za ka tura masa ko ya canza kuɗi kai ne za ka ɗauki wannan amma idan kai a matsayin wakili ne kana gaya masa farashi zai turo ba ka ɗora wani riba yana biyan ka abin da kake yi masa ko kuma kai ne masa ne bisa ihsani in ya so ya kyautata maka. kai a matsayin wakili ne to in farashi ya canza sai ka gaya masa ya canza amma in kai sana'ar ka kenan kana sayowa ka sayar musu in ka ba su farashi suka turo maka kun kulla ciniki da haka ko farashi ya canza sai za ka ɗauki wannan asara Allah ta'ala a'ala to sannan yace goro ya yi tsadar da yanzu haka baya samuwa a cikin garin a cikin garin ta kai sai dai ka ba wa 'yan ƙasar kuɗi su je jeji su siyo maka kuma nan idan sun siyo suka shigo gari farashin da ake sayarwa a garin a shi za su baka duda da fa kai ka ɗauki nauyin kuɗin ka ba su misali idan ka ba su a saifa jaka talatin sai kuka zo gari suka ji ana sai da shi talatin da biyu sai dai wai ka siya a wannan farashin in kuma ka ce baka yarda ba sai su sayar su dawo maka da kuɗin ka dole sai dai ka karɓa a wannan farashin malam ne ingancin wannan cinikin kuma suna kiran kansu musulmi malam mu da ba 'yan ƙasar ba ba mu da 'yancin da za mu je wannan jejin mu sai kayan dole sai dai a ba su wannan kuɗi saboda suna da ƙabilanci to in dai ka ba su kuɗi su je su siyo maka yan aiken ka ne idan suka je suka siyo maka in ba lada kake ba su ba in suka zo za su sayar maka in suka zo za su sayar maka za su ɗora ribar su wannan babu laifi domin ka ba su kuɗi ne a kan kan cewa su yan aiken ka ne Abin da wannan kuɗin za su salwanta da wannan kuɗin za su salwanta za ka ce su dawo maka da kuɗinka ai su amintattu ne domin kai ka amince musu kamar ka aike su ne don haka idan suka siyo suka ɗora ribar su abin da suke yi wannan daidai ne wallahu ta'ala a'lam sai tambaya ta ƙarshe batun a bashi da ɗalibai da ake da tsarin gwamnatin tarayya ta fitar da shi na ba ma 'yan makaranta bashi domin su biya kuɗin makaranta da kuma kuɗin masarufi a wani halin asali bashin na kuɗin registration ne kuɗin makaranta da ake ba mu 'yan jami'a da 'yan makarantu da waɗansu makarantu na gaba da sakandare jami'o'in kuma jami'o'in gwamnati ko a wani ɓangaren jami'o'in jihohi ake ba ma an san wannan tsari to ana ta tambaya a kan me hukuncin wannan bashin wannan bashin babu ruwa a ciki dan a bisa tsarin gwamnatin tarayya a wannan bashin interest free ne babu interest a ciki a ka'idarsa dan mutum ya zama to yana cikin karatu a in ya nemi in ya applying aka bashi a za a za a wato ba za a nemi ya biya ba sai bayan ya yi nysc da shekara biyu Idan ya yi NYSC ɗin ma ya yi shekara biyu ko bayan shekara biyun ma ya samu aiki in ya samu aiki to shine za a biyar da zai rinka biya a akalla kuma da cikin sauƙi kashi goma cikin ɗari na albashin da ake biyansa shine zai rinka biya ba za a tsananta masa ba ten percent na albashinsa shi za a sa ya rinka biya a hankali har ya gama biya ba tare da an ɗora masa kuɗin riba ba kuɗin ruwa ba wannan babu laifi a ciki babu laifi ɗalibai su nema a gwamnati tana bayarwa a ci gajiyar wannan tsari yawancin tsarukan nan suka fito sai ka gamo musulmi ba ma cin gajiyar ko don saboda kasala ko don saboda rashin kulawa wani lokaci kuma da take na gwamnatocinmu na arewa saboda jami'an da ya kamata a ce da gwamnati take naɗawa kansu kula da irin wa'annan abubuwan waɗansu ba sa aikin shi don su sanar da mutane kan yadda za su ci gajiyar irin tsare-tsaren da ake fitar da shi. Na, wai idan mutum ya ci loan ɗin, bai samu aiki ba, kuma ya mutu, ban san yadda suka fitar da tsarin ba. Amma kudin bai mali ne. Eh. in irin wannan ta faru to sai sai mu ce musu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace faman taraka dai faman taraka bai'an faman taraka haqqan aw daya'an fa ilayya wa alayya faman man taraka malan fali ahlihi wa man taraka daynan aw diya'a aw daya'an fa ilayya wa alayya wanda ya bar dukiya to rabon gadan sa ne na iyalansa ne amma wanda ya bar bashi a kansa ko ƙananan yara wanda suke buƙatar a kula da su to a zo wajena yana haƙƙina ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to haka ya kamata shugaban ƙasa ya ce ke fa ilayya wa alayya eh, shine koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai a ɗauke masa sai a yace masa amma ban san yadda tsarin yake ba amma shi da tsari ne na tallafi zai gagara ba kan cewa ana bar masa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 إن الذين يجادلون في آياتنا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه واستعن بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم Allah jalla yace, ala yace innal ladina na fi ayati llahi bighairi sultanin atahum hakika waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah ba tare da wata hujja da ta zo musu ba in fi sudurihim illa kibir. babu komai a cikin kirazansu sai girman kai ma hum bi balighihi su ba masu kaiwa ya zuwa gare shi bane fasta'id billah ka nemi tsarin Allah innahu huwa samiul basir domin shi Allah shine mai ji kuma shine mai gani Allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah a wuri na uku a wannan sura. Farkon surar an ambace su akan cewa ma yi jajilu fi ayatin lahi illallazi na kafau. Ba masu jayayya a cikin ayoyin Allah sai waɗanda suke kafirta. Da kuma a kankanin iskar mu'minu ali fir'aun, mu'minin mutanen fir'auna. inda dai musu wa'azi da cewa innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin abur akahum abura maqtan inda allahi wa inda ladina domin wannan yana daga cikin abinda mutanen fir'auna suke yi wanda mumini yayi musu wa'azi akan karin to sai kuma anan Allah maɗaukacin sarki ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sifar halin waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah domin ya kwantar masa da hankali akan kada ya damu da jayayyar da suke da ayoyin Allah domin jayayyar da suke da ayoyin Allah ba wai dan ba su ga gaskiya bane jayayya ce ta girman kai jayayya ce ta taurin kai ta cewa ba za a yi ba ba za a bu ba saboda haka kada annabi sallallahu alaihi sallam, ya damu da karyata shi da suke da jayayya da suke yi to kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace ma yace yace ma annabi sallallahu alaihi kamar yadda ya ambata a suratul an'am qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun mun san cewa abinda suke faɗawa abinda suke faɗa mata yana girma a cikin ransa to fa su ba ƙaryata ka suke ba sai dai azzalumai suna musu ne da ayoyin Allah walakin nabalimin bi ayati ya jihadu sai dai azzalumai suna musu ne da ayoyin Allah to annan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda kafiran da suke jayayya da ayoyin Allah ba tare da wata hujja ta zo musu ba wato ba su da hujjar ma da zaki ballantana su yi jayayya domin duk wanda zai yi jayayya da ayoyin Allah ai ba shi da hujja domin ayoyin Allah hujjar su ta isa wannan yana daga cikin abin da Qur'ani yake nuna cewar abin da Allah ya bayyana na hujjoji akan akan gaskiyar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wato ya isa matuƙa wajen bayani da duk wanda yake son gaskiya zai karba sai dai akwai waɗanda suke su ba gaskiya suke so ba ba za su karɓa ba ba kuma wajen suna sun tashi wata hujja ba ne domin suna jayayya ne da ayoyin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce bila hudan bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ba tare da ilimi ba ba tare da shiriya ba ba tare da wani littafi mai haskakawa babu wani abu tare da su illa girman kai girman kai wanda suke karɓa daga wajen waɗanda suka fi su kangarewa a cikin kafirci to nan sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi abin da ke cikin zukatansu ya ce ba wani abu ne ke cikin zuciyarsu ba illa girman kai in fi su dorihin babu komai a cikin kirazansu kirji a nan saboda shi ne mahallin zuciya ita kuma zuciya ita ce inda dukkan abin da rai yake kullata a nan yake abin da ke cikin rai da farin ciki ko na bakin ciki ko na damuwa ko na jiji da kai ko na kankan da kai a zuciya yake ita kuma zuciya a kirji take ita ce idan damuwa ce damuwa haka za ka ji zuciya ta ɗaure ka ji kirjin ya ɗaure saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce babu komai a cikin zuciyarsu sai girman kai girman kai shi ne wato abin da yake cikin rai na tunanin cewar kai kana da martaba kana da daraja da ta sanya ka kai ba daidai ba ne da wani ba kai sa a daidaita ka da wani ba ballantana kuma a ce ka bi shi kai daidai da shi ma ta fi ƙarfin haka ballantana a ce ka bi shi saboda haka ba suna ganin da wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai isa a ce sun bi shi ba domin su suna da matsayin da ba ba ma sun fi karfin a ce sun yi daidai da shi kamar yadda abu abu jahal ya ce sun yi gasa da banu hashim sun ciyar mun ciyar sun fitar da dukiyar su, mun fitar da dukiyar mu. sun shayar da alhazai mun shayar da alhazai sun sauki baki mun sauki baki sai kuma yanzu wai su zo su ce muna da annabi wanda labari wanda wahayi yake zuwa masa daga sama kuma mu yadda har sai da muka zo mun yi kunnan doki sannan yanzu a ce kuma sun zo su ce annabi ya zo musu da yake zuwa musu labari daga sama wallahi ba za mu yadda ba to ka gani bayan hasada da girman kai suna jin kan cewa su sun isa bisa suke cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin akan mutumin da yake babba daga cikin mutanen alkaryatu guda biyu maka ko fa'i to suna ganin sun fi ƙarfin a ce sun yi daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma a ce su zo su bi shi saboda haka wanda ko yake da girman kai kaga ba yadda za ka biki sai dai ka kyale shi da girman kanka amma sai Allah ya musu raddi yace ma hum bi balighi wannan girman da suke da suke da yake cikin ransu ma hum bi balighi ba za su cin masa ba ba za su kai zuwa gare shi ba ba za su same shi ba domin Allah ta'ala ya kore musu izza suka ce la yukhri jannal a'azz min hal azal me izza zai fitar da wulakantacce to Allah ta'ala yace walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakin almunafiqina la ya'lamun izza ga Allah take da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma ga muminai, to kaga nan Allah ya kore musu akwai su a cikin nan Allah ya ce izza ta take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai banda kafirai banda munafikai saboda haka ba za su cimma izzan nan ba ko kuma ma'ana ta biyu na cewa Allah ya kore musu ba za su cimma wannan izzar ba abinda suke so na su zamanto sai dai a bi su muminai su wulaƙanta, ko kuma su ce ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ya bi su ya kori iran muminai ke musu majalisi nasu don su tabbata kan cewa su manya ne su masu matsayi ne su special ne wannan abin da suke tsammani ko kuma wato su sanya alƙur'anin ya zamanto bayan da ake zuwa zai zo ba su ce a canza shi ko kuma su yi nasara ya zamanto an daina jin ɗuriyar alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ƙalin ladina kafaru la tasma'u li wani gaufi wal ghaw la'allakum taghlibun kafirai suka ce kada ku saurari wannan qur'ani ku rinka yasasshen zance lokacin da ake faɗa don ku yi nasara don ku yi galaba to kun yi galabar alƙur'ani aka aka ci gaba da karantar da shi kuma ba su samu wannan galabar ba wadda za ta ba su wannan girma saboda haka kaga abinda Allah ya ce ya tabbata ba hum bi balighihi ba za su kai wannan girman wannan girman kan sawa'un da ma'anar cewa girman kai hissi shine ya zamanto su ne suke da izza su ake nunawa su ne suke buwayayyu ba za su samu wannan ba domin Allah ya wulaƙanta su sun mutu a wulaƙance. waɗanda suka rayu aka kama su ribatattun yaƙi aka bijire su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin fatihu makka aka bijire su yace me kuke tsammanin zan yi da ku sun zo ribatattu sun yi ƙuru da muzu idanu suna ido ya raina fata ina izza ina girman kai kaga babu zancen wannan girma saboda haka magana Allah ta tabbata to yanda Allah ya tabbatar da maganar sa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah suna ganin su ne za su samu rinjaye wannan shine zai sa su samu izza shine zai sa a kamba masu a ɗaukaka su shine zai sa a haba haba da su kafirai su musu maraba a kira su a ba su mukami a kira su a ba su title a ba su visa shige da fice lokacin da suke so ai ta turo musu kuɗaɗe wannan izzar da suke samu suke tsammanin za su samu to wallahi ba za su samu izzar ma hum bi bali zai domin izzar ta Allah ce da manzonsa da mu'mini ba za su samu izzar ba ko kuma izza wadda take kama anawiya shine cewar ya zamanto an daina jin ɗuriyar imani sai ɗuriyar su kawai ake ji ba za su cin masa ba to sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa wasallam inda tarsa ibillah wato tunda haka ne cewar girman kai ne a cikin zuciyarsu kuma ba za su kai ma wannan girman kan ba fasta izbillah ne mutsarin Allah ne mutsarin Allah wato daga dukkan wani abin da yake take jin tsoro wanda daga cikin su hadda su waɗannan masu girman kai domin girman kansu zai sa su ta'addanci gare ka to ka nemi tsarin Allah Allah ya kare ka daga gare su to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ji tsoron mutane sai ya ce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururi Allah muna sanya ka a kirji a kirazan su muna neman tsarin ka daga sharrace sharracen su aiki da wannan ayar da Allah ya ce masa fastaqi billah nemi tsarin Allah domin Allah shi ne zai maka maganin makiyan innahu huwa as-sami'ul basir lalle shi Allah shi ne mai ji kuma shi ne mai gani wato ne mai jin abin da suke faɗa wanda daga cikin abin da suke faɗa shine kaidi da suke yi mata mu waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah yayin da ake kiran su ba za su kyale masu kira gare su ba su kira zuwa ga Allah ba ba za su kyale su ba sai sun yi musu mummunan shirin? yaya za mu musu ne shirin wanda zai taɓa akwai wanda yake tsaya akan da'awar akwai wanda ya da awar har ya taɓa zatin su ya za mu ɓata musu suna ya za mu aibata su ya za mu musu terere ya za mu musu da shi nan dai duk wani abu na sharri wanda suke faɗa a tsakankaninsu Allah yana ji kai ko ya rasulullah ba ka ji Ke sa sai Allah yake ka nemi karin Allah kar ka bata lokaci kana kokarin bibiya ka ji menene shirye-shiryen da suke dan ka bata fedin su a'a kai dai ka ci gaba tare da Allah ka ci gaba da faɗan ayoyin Allah Allah shi zai maka yaki sannan ka fake da Allah wasta'id billah ka fake da Allah to wanda kuma duk ya fake da Allah Allah ya ishe shi to shine kuma mai gani albasir shine mai gani da duk abin da suke yi duk abin da suke yi a ganin Allah suke Allah yana ganin su yastahquna minan nasi wala yastahquna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl suna koya daga mutane su je su mummunan shiri wala yastahquna min Allah ba sa koya daga Allah wa huwa ma'ahum yana tare da su bayi tuna ma la yarda min al-qawl yayin da suke shiri da daddare na maganganun da Allah baya so na shirin kunan shiri da suke yi bari mu je mu kasar da shi bari mu je mu masa kaza to shi yasa ya nasarta a a a da ambaton waɗannan sifofi nasa kuma ya karfafa ya karfafa su da cewa innahu huwa da damirul qasl da yake nuna wato ba kai bane ba kuma wani bane mai jin maganganunsu mai ganin ayyukansu Allah ne saboda haka ne mutsarinsa to bayan wannan sai Allah madaukakin sarki sai kuma yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas haqiqa wato wannan la muwaqqi'a lil qasam wato kamar rantsuwa ce Allah ya yi amma ma'anar sa tarkibi wato haqiqa halittar samai da ƙasa ya fi girma daga halittar mutane walakin na aktarun nasi la alamu. amma mafiya yawan mutane ba su sani ba wato duk musunsu da suke yi shine ta yaya za a yi bayan sun mutu sun zamanto kasusuwa a dawo da su rayayi inkarin tashin alkiyama inkarin a dawo da su kamar yadda Allah ta'ala ya hikayar maganar su qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid aftara ala Allah kadiba an bihi jinna Allah yake kafirai sun ce ba ma nuna muku wani mutum ba wanda yake cewa yake ba ku labarin cewa idan kuka mutu kuka zamanto kasusuwa rididdigaggu za a sake tayar da ku a wata halitta sabuwa ba ku ƙarya yi ma Allah ba ko ma kai mara hauka yake yi abinda suke faɗa kenan ah, kamar kuma yadda yake cewa a cikin ƙarshen surati yasin yayin da ɗan adam wa daraba lana masalan wannan ya khalqa alamin yuhyi al-izama wa hiya ramim diga mana misali ya manta da asalin halittarsa yana cewa waye zai rayar da kasusuwa bayan sun zama to rududdudi wato idan duk waɗannan dalilan ba su isa ba sai Allah ya nuna dalili wanda yake a bayyane yake gayar abin wato kuna ganin ai wato abu ne wanda yake kiyaya za a yi irin wannan yayi istibad ko nisantawa ai ba zai yiwu ba a cikin tunani abu ya riga wato kasusuwa babu wani alamar su a ce sun a ce kuma a dawo da su to shine Allah yake faɗa yake cewa wanne ne yafi halittar mutane daga babu dawo da su daga babu ko ku halittar sama da ƙasa halittar sama da ƙasa fa ka tafi girma ga bisa halittar mutane ka duba halittar sama da ƙasa a ƙasa ka duba halittar ƙasa ka duba duwar wasu shiga cikin indiya da nepal inda mount everest yake ka je ka ga duwatsu je ka tanzania kilimanjaro Kaje je ka ga dutsen kiliman jaro ka ga dutse ka ga mutum da duk abin da ya gina da duk tsawon ginin nukan nasa ka ga yayin da aka gini a ƙarƙashin wani dutse duk tsawon ginin nasa sai ka ga kamar ɗan kwani ne kawai aka ka tashi kai tafiya a cikin jirgin sama ka ga manyan birane duk ran da kai tafiya turai ka ga paris da ake ji da ita ganta ga baki ɗayanta kana ganta ga farkonta har ƙarshenta ga sanan wata tsibirin abu wanda mutum yake ta bugun kirji shi ita ce Paris ita ce kaza ita ce kaza to ga nasara ita kanta duniya a me take a me take ne duniya a cikin halittar Allah ka duba girman duniyar duniyar nan fa bata fi dugan dugan fil ba dugan bakin allura a cikin halittar Allah wannan duniyar da muke ciki tsakanin kwanan nan na ga wani clip yana yawo na tafiya zuwa andromeda galaxy inda take mafi kusa da mu tsakaninta da mu tafiyar hasken rana tafiyar haske wanda haske shine yafi komai sauri haske shine yafi komai sauri yana tafiya kilomita da ah, dubu ɗari uku da sittin kasan ɗaya dubu ɗari uku da sittin kasan ɗaya voyager wanda yake shine apollo da ɗan adam yayi da ya fi komai sauri wanda aka sake shi tun shekaru wajen kusan nawa shekaru sama da talatin yana tafiya har yanzu bai kai ƙarshen taurarin da suke kewaye rana ba inda suke na cikin solar system tafiyar da yake yi kilomita goma sha bakwai ce kawai a sakan ɗaya duk saurinsa kilomita goma sha bakwai amma haske yana tafiya a kilomita dubu ɗari uku da sittin a sakan ɗaya to rana haske tafiyar da zai yi ya kai andromeda sai ya yi tafiyar tafiyar shekaru miliyan biyu miliyan har biyu da rabi kafin ya kai andromeda haske fa shi ko wannan apollo da aka yi da zai tafi zuwa andromeda a kaddara zai iya sai ya yi shekara biliyan arba'in da biyar biliyan arba'in da biyar wato ba ma zai yi ba ne ba za ka iya turanta shi ba ma a shi wannan fa halittar Allah ce wannan fa halittar Allah ce shi fa hasken ranar nan hasken rana fa daga rana zuwa duniya minti takwas yake minti takwas yake daga rana zuwa duniya amma ga halittar Allah wata taurari kuma wannan taurari ya fa Andromeda ana ganin ta ce wanda ka gani yawanci a lokacin lokacin zafi lokacin irin June din nan a lokacin June in ka in ka kalli arewa gabas maso gabas ba na taba ganin ta bane dan ban iya ganin taurari ba amma dai a cikin bayanai da yake ita ai asali musulmi suka gano ta Abdurrahman Sufi shi so ba gano ta Andromeda da a ganta wata tauraruwa ce kamar tana wani ɗan hayaki-hayaki wata kura ƙura haka zaka ganta ba ƙurar da ake gani ba da asuba kun san akwai wata ƙura da zaka gani a sama da asuba haka kamar wata jela ta yi haka wannan milki way ce galaxy din da muke ciki amma ita andromeda saboda nesa za a ganta kamar yar tauraruwa ce guda amma ta yi bambanci da sauran taurari saboda za a ganta da ɗan gurgudin kamar bakin ba kamar gurgudin hayaki-hayaki ƙura-ƙura haka za a ganta miliyan shekara miliyan biyu da rabi haske zai yi kafin ya kai zuwa gare kuma a cikin halitta ba a san wani abu wanda yake yake da tafiya da ta sauri bisa haske ba a cikin dai halitta abinda aka sani na halittar madda hmm? sai abinda Allah ya bar ma kansa sani na mala'iku wanda su ba suna cikin karkashin ka'idar mu gani ta physical laws amma dai na abinda muke gani na physical laws wanda Allah ya ganar da mu babu abin da ya kai babu abin da ya kai haske ba abin da kuma zai wuce haske ko da za a samu wani abu wanda yake zai tafiya tun da za a samu wani wani mahluki wani abu wanda yake da nauyi tun dai yana da nauyi in mata ne za su yi tafiya saurin haske to sai nauyinta ya zama to ba shi da iyaka infinity infinity nauyinta zai zama da ka ce sa shi cewa ma ba zai yiwu ne? a samu wani abu wanda yake madda mata mai nauyi a ce ta yi tafiya tafiya mai saurin haske to yanzu wanda Allah ya yi wannan sai a ce dawo da halitta wannan zai gagare shi yanzu Allah ya so ma gabaki ɗaya ya so gabaki ɗaya halittar cewa ma ba a nan za a yi ba andromeda za a je a kai mu a can za a can zai halicci bayan ta ba ganin dama ya halicce mu a az ba az din me take da shi ita kaɗai ce ta kuma Allah ya so sai ya yi wata az ɗin a wani galaxy ɗin ya je ya halice mu a can da ya halice mu a nan shawarar mu ya bi ko mu ne muka ga mun cancanta muka ce masa ka zo ka halice mu a nan saboda haka menene zai gagar Allah a kan cewa zai dawo da mutane ke ka sai Allah ya ce walakin na aksarun nasi la ya'lamun amma mafiya yawan mutane ba sa sani ni ba sa sanin haka saboda jahilci wanda suka gina shi akan girman kai girman kai shi hana su su shiga shi hana su ke wannan nan sai Allah ta'ala ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir makahu ba daidai yake da mai gani ba wato makafi ne waɗanda ba sa ganin wannan hujjar makafi ne to za su daidai da wanda suke mai da wanda yake mai gani ba za su daidai ba wato ma'ana sifar gani ta fi sifar makanta sifar gani shine ma'anar al'a'ama mai sifar mai sifar makanta ba daidai yake da mai sifar gani ba domin mai sifar makanta abin da mai gani yake gani shi baya gani saboda haka ba su daidai ba to wannan ishara ne ga cewa waɗanda ba su da sani ba su da sani akan ganin wato ayoyin Allah to su kamar makafi ne su ka muminai da aka ganar da su suka yi tunani suka amfani da hankalin da Allah ya ba su suka gano to su masu gani ne yasa sai ya ce na amanu wa sali salihati wal muke haka nan waɗanda suke imani suke kyawawan ayyuka ba daidai suke da waɗanda suke munanan ayyuka ba ƙalilan ma ya zakaru amma ɗan ne kuke tunawa wato ɗan ne kuke wa'azuwa domin da kuna wa'azuwa wa'azi shine mabuɗin da zai sanya ku ku samu sani hmm. domin yayin da zaka wa'azu ka yi tunani za ka koma zuwa ga kanka ce aiko an nuna mun wannan aiko wannan gaskiya ne saboda haka girman kan da ke cikin ranka da zai hana ka bi taurin kan da zai hana ka bi sai rinjaye a kansa da kafar wa'azi idan ne wannan ka sanya shi ya ga wannan ka sanya ranka da bi wannan gaskiyar da hagani. gani saboda haka tabakkur wa'azi shine mabudin samun ilimi to babu waɗanda suke da wannan sifar na samun ilimi sai mummunai shi yasa Allah ya ce ba daidai suke ba da waɗanda suke mummunan aiki kuma wannan ishara ne da cewa kyawawan ayyuka suna sanya mutum ya zamanto mai wa'astuwa kyawawan ayyuka su ne suke sanya mutum ya zamanto zuciyarsa tana raye kamar yadda munanan ayyuka su suke sanya zuciya ta ƙeƙashe ya zamanto kan cewa ba ta wa'astuwa shi yasa waɗanda suke imani ba daidai suke da munana ba da masu munana aiki in kuka kula an ce wa ma yastawil a'ama wal basir ko sai aka fara ambatan makaho kuma makaho shine kafiri mai munan nan aiki shine misalin mai munan aiki al basir mai gani shine misalin mumini me hikimar sai aka fara ambatan makaho ba daidai yake da mai gani ba amma wajen mumine maimakon a ce walal musi'u walladina kafaru tunda al musi'u shine zai dace da al'a'ama alladina amanu wa amilu salihat shine zai dace da al basir amma a na biyun sai aka kaddamar da allabi na amanu walal musu saboda uslubin alkur'ani ne cewa yayin da ake so a nuna illar waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah saboda sun makance da ya dace a fara ambatonsu sai aka ce ba su daidai ba da mai gani wato daga kagansu kai tunaninsu sannan ka duba mai gani to shi sai aka fara ambatonsu amma da aka zo wajen ɓangaren muminai saboda matsayinsu a wajen Allah bai cancanci a faɗi waɗansu kafin su ba duk da yake inda za a yi laf wa nashir murattab kafirai ya kamata a fara faɗa kafin su Don kafirai su ne suka dace da al'ama Muminai kuma suka dace albasir to amma sai aka akkata saboda a girmama muminai cewa su za a fara ambato muminai masu imani da aiki na gari ba sai dai suke da munana masu munana ayyuka ba sai aka fara ambatonsu domin matsayinsu a wajen Allah jalla wa'ala to sannan Allah ta'ala bayan ya faɗi wannan ya ce inna sa'ata la'atiya wato kamar wannan natija ce kamar ka san in kai kiyasi in ce ka zo ka faɗi natija amma alal misali ne ka ce dukkan abu mai dukkan abu mai numfashi rayayye ne to ga wannan dabbar tana numfashi don haka wannan dabbar rayayya ce ita ce natijar ku to shine yanda yanda logic yake yanda mantiki yake wato waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa kamar muqaddimat kamar dalilai ne natijar shine Allah ya faɗa domin mu'minai ne imani mu rike kamkam yace inna sa'ata la'atiha lallai tabbas sa'ar alkiyama tana zuwa Allah ya faɗa lallai sa'ar alkiyama tana nan tafi la raiba fiha babu kokonto a cikin ta walakin na aksaran nasu la yu'minun amma mafiya yawan mutane ba sa imani wato wannan hakika ce Allah ya faɗa tabbas sa'ar alkiyama za ta kaji abu Allah ya rantse masa Allah ya rantse masa yace inna sa'ata la'atiya Lallai sa'ar alkiyama wallahi tana nan tafi za ta babu kokonto a cikin ta saboda haka kamar Allah ta'ala ya ce ne ku sani sa'ar alkiyama ku mumine tana nan zuwa babu kokanto a cikin ta amma mafiya yawan mutane ba sa imani kan rashin imanin ku ya ruɗe ku ku bi su a kan rashin imanin ku ku tsaya kan imanin ku da sa'ar alkiyama to wannan hakika shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha take kana khuluquhul qur'an ko yaushe ka ji abu ya zo a cikin alqur'ani za ka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiwatar da shi a hadisin abdullahi bin abbas idan annab sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin sallar tahajjudi bayan yayi kabbara sai ya ce allahumma lakal hamd anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد سيتي أنت الحق وقولك wa ووعدك حق wa liqa'uka haqq was sa'atu haqq wan na haqq wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama haqq yace Allah kai ne gaskiya kuma zancenka gaskiya alƙawarinka gaskiya ne haɗuwa da kai gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne annabawa gaskiya ne muhammadu gaskiya ne haka yake faɗa a sallar daren abinda Allah ya gaya masa yace inna sa'ata la inna sa'ata la atiyatun la rayba fiha to zai tabbatar da cewa gaskiya ne za ta zo sai yace amma mafi yawan mutane haka imani saboda ne saboda gajeren tunaninsu domin fasawa asuwa ba sa mutane mafiya yawansu ba sa imani da ranar lahira rayuwar a duniya kawai take kaɗan ne suke imani da lahira shi yasa suke ganin za a yi musu hisabi amma ko sun yi wani abu na ihsani ga mutane in ma dai wato su ta ja su saboda son adalci da Allah ya dasa a cikin halittar ɗan adam wani lokaci zai ja shi kamar yadda muke ta gani da yawa daga cikin waɗanda suke a ƙasashe ba na musulmi ba kamar irin a ƙasar irin su ƙasar Australia irin su ƙasar Spain irin su faransa ma da irin su ingila kuma waɗansu ɓangarori da yawa jami'o'i na amerika yadda aka rinka zanga-zanga kan ta'addancin isra'ila ga falastinawa da ganin kan cewa wannan ai ɗan adam ya kamata yi inkarin wannan a matsayinsa na ɗan adam to wannan tasirin a ne ba wai don sun yi imani da hisabi ba ne amma yawan yawan mutane ba sa imani da lahira kuma sun yi wani abu a wani abu na kyautatawa don suna ganin zai amfani su ne ana shi yasa suka fitar da wani abu da ake kira CSR corporate social responsibility wato ka rinka yin abubuwa na isani ga mutane na sadaka na taimakon gidajen marayu na gina na ciyarwa lokacin na ciyarwa ga mabukata na ba da taimako ga makarantu abubuwa dai wanda yake na isani. wannan abin da ake yi ɗan uwanmu musulmi masu yin wannan mun san cewa suna da niyya suna sun imani da ranar lahira sadaka kuma hujja ce akan cewa mutum ya yarda akwai lahira akwai sakamako amma waɗansu su waɗanda ba su yi imani da lahira ba ko kuma wanda suka nisanta tunanin lahira. don me suke yi don amfanin duniya ne don daga baya yayin da SIRS ta zo za ta yi lissafin haraji in aka ga samun mutum to sai ya fitar da wannan na yi kaza ya ce to a soke wannan ba haraji na yi kaza a rage maka ba haraji na yi kaza a rage maka ba haraji don a rage haraji ne suke yi ba wai don samu lada a wajen Allah ba domin sadaka hujja ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka su burhan ita sadaka hujja ce akan cewa ta yarda akwai lahira kuma akwai sakamako sadaka burhani ce kuma kana nuna ma Allah ne cewa Allah na yarda cewa akwai lahira kuma akwai sakayya za ka yi saboda haka na yi wannan dan ka bani wannan sakayya ba a kududufi na jefa ba ba kuma dan a rage min farashin SIRS ba dan a rage min haraji dan kai ne kaga wannan shaida ke gare ka akan cewa ka yarda da Allah ka yarda da ranar lahira amma waɗanda yake ba su imani da ranar lahira ba kamar yadda yake da mu'azzamin kafiri mafiya yawan mutane suna yi ne don amfanin duniya a yabe su sannan kuma a rage musu haraji da zaman cewar dukiyarsu ta sha don haka ma har ma sai su kaga suna yin suna yin a coge a cikin abin abin da basu basu su yi ba don komai ba don a rage musu haraji eh, to suna Allah ta'ala ya ce قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر أكثر الناس لا يشكون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فعنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجعلون Allah ya ce wa rabu rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ubangijinku yace ku du'uni ku roƙe ni astajib lakum ni kuma zan amsa mu ya ladina na an ibadati hakika waɗannan waɗanda suke girman kai ga barin bauta a gare ni yadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga wutar jahannama dakhirin suna kaskantattu wulakantattu wato sai kuma Allah madaukakin sarki a domin ya ruguza ɗaya shubuhar kafirai domin shubuhar su babba rashin yadda da Allah da kuma rashin yadda da ranar lahira ya rusa shubuhar su ta rashin yadda da lahira ya faɗi dalili wanda duk mai hankali mai wa'azu mai tunani zai shiryu da shi kuma bayan wannan ya tabbatar da haƙiƙa wato ko kun so ko ku yadda Allah ya faɗa saboda haka wanda ya yi imani imanin zai amfani shi amma kamar gaskiyar da take cikin sauran abubuwan da ya faɗa wannan abin da ya faɗa shi ma gaskiya ne ya dola mahala ce kuma ya koma a kan kaɗaituwar Allah a wajen bauta wanda babu abin da ya kai sifar bauta a wajen Allah irin sifar addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada to Allah yace ku wa qala rabbukum ubangijinku ya faɗa wannan wato Allah ya faɗe shi a cikin alkur'ani ya faɗe shi kuma a cikin dukkan wahayinsa da ya annabawa cewa kira shi zai amsa mu a cikin alkur'ani Allah ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuni wato su nemi na amsa musu wato shine su roƙe ni su kira ni wato ku kira ni Allah ni kuma zan amsa muku to wannan Allah ne ya faɗi haka wannan alƙawari ne na Allah shi yasa a cikin addu'a kukan ce Allahumma anta amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabati Allah kai ka umarce mu da mu roƙe ka kuma kai mana alƙawarin ka amsa mana mun roƙe ka ka amsa mana to wannan alƙawari ne na Allah bal idan mutum ya bar in mutum bai addu'a ba Allah fushi yake da shi kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira man lam yad'u Allah yaghdib alayhi wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi saboda haka ba a yawaitawa a ce haba an yawaita ba a yawaitawa kuma idan mutum bai yi addu'ar ba wani lokaci sai ya dace da kaddara ne kamar Sufyanu Thauri imam al-imam Sufyanu shekara talatin da yan kai yana hajji saboda duk ran da ya je a ƙarfa ya ce Allah ka dawo da ni wannan waje sai ya dawo haka ya jera shekara talatin da uku talatin da uku ne ko da hudu duk ran da ya je zai addu'a a arafa a na talatin da hudun da ya yi ce kai ina jin kunya duk shekara ina roƙon Allah yana dawo da ni idan ina jin kunya in roƙi Allah sai bai roƙi Allah ba ajalin da ya sauka ajalin ne ya sauka zai shekara ya a shekarar ya rasu to shi yasa ka tsaya ga addu'a in akwai annabi sallallahu alaihi ya yace babu abin da ya riga kaddara sai addu'a ba wani abu da yake da ya riga kaddara sai addu'a ko an kaddara maka abu to addu'a tana riga shi sai ta riga zuwa kafin kaddarar ta zo addu'a sai ta zo ko babu abin da yake ƙara wa mutum tsawon rai illal bir hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la yazi la du'a la yaruddu al-qadar illa du'a wa la yazidu fil umr illa fil umr illa al-bir ba abin da yake ƙara tsawon shekaru kuma sai ayyuka na nagarta aiki kyakkyawan aiki shi yake ƙara mutum tsawon rai dan in ga mutum mai yawan zumunci ne wannan ishara ne karshen ta ce yayi tsawon rai da yawan aikata zumunci da kyautata ma zumunci hmm. sannan Allah madaukakin sarki yace innal ladina yastakbiruna an ibadi amma waɗanda waɗanda ko suke girman kai ba sa roƙona ga barin addu'a ta to su kam za su shiga jahannama suna wulaƙantattu wato kamar dalili ne akan cewa ku kar ku girman kai ga barin roƙon Allah domin waɗanda suke girman kai ga barin roƙon Allah to za su shiga cikin jahannama wulaƙantattu kamar wannan illa ce wato masu girman kai kuma nan an yi abin an ambace su a can ma kuma an ambaci kafirai kan cewa girman kai shine a cikin ransu wani abu wanda ban faɗa ba dan game da girman kai shine wajen sanin me ma'anar girman kai wanda shehu usman rahmatullahi alaihi a cikin kitabu ulumul mu'amala wajen yadda mutum zai tsarkake zuciyarsa daga girman kai ya ambata kuma guda uku yace shi girman kai shine ka ga kan cewa kana da wata daraja kana da wani matsayi ka ga ka. shi ma yana da wani matsayi sannan ka ga naka matsayin ya fi na wancan to shi ne ka yi girman kai wanda ka baya ganin kansa da wani matsayi baya ganin kansa shi ba kowa ba ne to wannan shi ne wanda ba shi da girman kai waɗannan sifofi guda uku sai an same su ake samun girman kai duk da wannan magana asalin ta maganar Imam Al-Ghazali ce a cikin rahmatullahi alaihi a cikin ulumi Ulumuddin amma kai Shehu Usman ya rairayo ta wajen yadda mutum zai magani daga girman kai kuma ku lura larabci a larabci babu fi'ili babu fi'ili na cewa mutum ya girman kai babu fi'ili a ce kabura kabura ya yi girma amma da ma'ana cewa ya yi girman kai babu wannan fi'ili saboda a larabci da yake larabci yare ne da Allah ya zaɓa girman kai babu shi ga ɗan adam dan adam ba shi da girman kai shi yasa a larabci babu sifar girman kai sai dai neman girman kai ko kallafa ma kai girman kai sai dai istakbara ai ya nemi jin girma ko takabbara ya kallafa ma kanta girman kai amma ba nasa bane ba shi da shi nema yake kun ga azancin larabawa ko suna a shi ishara ga wannan fa'idar kai suna ni ka gani larabci haka yake duk wani kalma na larabci shi yasa akwai ana ciro ma'anoni wato larabci a ba yare ba ne wanda kawai za a kintaci suna kawai a faɗe shi da ba shi da wata ma'ana duk wani abu za ka ga in aka koma zuwa su za ka ga yana da ma'ana kamar da suka ce al'aqal hankali daga gabaibayi ne iqal saboda hankali ne maka da baibayi ya daure ka kada kai mummunan abu don haka a larabci babu wai ka yi girman kai sai dai ka nemi ka samu girman kai ka nemi jin girma ko ka kallafa ma kanka jin girma ala ko ko tafa'ala istakbara ko takabbara to masu girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a tarar da su ranar alkiyama ka amsali durri ala suwarin rijal ala suwarin nas kamar kiyashi a amfani bar ala suwarin na kamar yadda kiyashi yake amma da sifar mutane mutum ne amma kamar kiyashi aka zai rinka tafiya ya ga shahun hullu min kulli makan kaskanci yana samun sa ta ko'ina a wata riwayar ya wato yarshahun nasu min asigar mutane suna lullube shi suna tattaka shi saboda tsakanta. saboda karanci ma girman kai yayi ji cewa shi wani abu ne to a ran lahira haka za su taso kamar kiyashi sannan a kwarara su zuwa wani kurkuku a cikin wuta da ake ce masa sunansa bulus inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin Tirmidhi da Imam da da al-Adab al-Mufrad na Bukhari da Musnad Imam Ahmad ismuhu bulus abinda za su ci inatul khabal ne, shine usarati ahalin nar ruwan ciwo ruwan kunan tatar wannan ruwan da yake haɗuwa da jini da ruwan ciwo na 'yan wuta shine za a rinka basu suna sha saboda sun yi girman kai jannat aljanna alai akan su haramu domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda ba wanda ke shiga aljanna a cikin koda in yana da misala habbatin min habdalin min imani yana da kwayar koyayya komayya ta imani to sannan Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi ja'ala lakum in ba su da kwayar komayya na imani a na girman kai na'am wanda bi yake da koda kwayar komayya ne na girman kai ba zai shiga aljanna la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min al-kibr na girman kai shine har wani sahabi yake to ya rasulullah mutum zai so a ce rigarsa mai kyau takalminsa mai kyau kuma hayarsa shigarsa mai kyau a gan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah kikkiawa ne yana son kyau yan birni Allah yana son Allah yace girman kai shine ƙin karɓan gaskiya da wulakanta mutane ga gaskiya ka tashi ka tozarta mutane Shi ne ai abin da Shehu Usman ya ce ka kaga kanka kana da daraja mutane ma suna da daraja a ce kai kuma taka ta fi tasu saboda haka ya za ka yi musu ai kaga sai dai in ka zo wucewa sai dai ka rinka daga kai ko baka kai su a tsawo ba sai ka daga kafada wai ka fi su tsawo saboda ka ga kanka da daraja wannan shi ne girman kai Allah ya kiyashe mu amin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 إمام الخير وقائد الخير والرسول الرحمة اللهم أبعثه مقاما محمودا يثبته الأولون والآخرون اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه الدرجة الرفيعة التي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين اللهم لا تجعلنا من الم المحرومين اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتقائك من النار akwai ƴan uwa wanda suka nemi musu addu'a muna roƙonka Allah ka biya mu kowa bukatunsa akwai alƙali Hussein Sufi bawan Allah wanda ya gama rayuwarsa wajen kira zuwa ga Allah da musulunci da waɗanda ba musulmi ba da tarihin al'ummar musulmi da karantarwa muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna mu koma Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka haskaka kabarinsa Allah ka sadar da shi da arrafiqul a'la Allah ka sadar da shi da jama'ar annabawa da siddiqai da shahidai da salihai Allah ka sanya shi a cikin jama'ar malamai masu aiki da ilimin su uwanmu waɗanda suke roƙon Allah akan biyan bukatunsu da neman kariya daga abubuwan da suke gudu muna ka Allah ka biya musu bukatun Allah ka kare su daga dukkan abin da suke jin tsoro akwai waɗanda suka yi wani app na durusul furqan suna roƙon addu'a akan Allah maɗaukacin sarki ya karɓar wannan aiki Allah ya karɓe shi sadaka jariya da suka sanya shi a cikin Google muna roƙonka Allah ka karɓa musu Allah ka sanya su ya zama zamanto sadaka jariya a gare su masu neman addu'a akan kasuwancin su Allah ka ja musu bukatun su ƴan uwanmu da sha'anin ta'addaki, ƴan ta'adda ya addabe su a Zamfara da Borno da Yobe da sauran jihohin wannan ƙasa muna roƙonka Allah ka amincar da su Allah ka ije musu sharrin waɗannan ashararai Allah kuma ka yi mana maganin ta'addancin waɗannan ƴan ta'adda Allah ka yi mana maganin wannan garkuwa da ake yi da bayin ka ya rabbal alamin Allah ka ji kanmu ka ji kan bayin ka Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan ibada Allah ka kawo ƙarshen wannan rashin zaman lafiya a Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ka yaye mana tsanani da muke ciki Allah ka inganta shugabanci a wannan ƙasa Allah ka ba mu shugabanci mai adalci Allah ka ba mu shugabanci na gari a wannan ƙasa ta mu rahmatika ya arhamar rahimin kan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Yeah, I don't know.